zaben da za a gudanar eh, wannan asabar na gwamnoni abin da ya kamata su ma 'yan najeriya su yi la'akari da duk 'yan takarar da suka fito suka ce suna neman takara akalla ba wanda bai shekara arba'in zuwa sama a duniya ba to duk mutumin da ya shekara arba'in ko a duniya zuwa sama mutane da yake neman ya wakilce su ko ya jagorance su suna da wani abu mai kyau ko mummuna da suka sani gaba da shi saboda haka wannan shine babban abin da ya kamata a duba na biyu Ah, ya kamata a yi la'akari da cewa ah, gwamnatin najeriya tana cikin wani mummunan hali na rashin kudade ah, saboda zargin da aka yi a baya cewa an yi ta almujahana da kuma lalacewa ko gurguncewar farashin man fetur a kasuwannin duniya wannan ya sa dole a yi la'akari da cewa kowaye aka zaba gwamna dole ya kasance yana da wata hanya da zai bi da zai nemo kudaden shiga ba tare da an ci gaba da dogara akan man fetur kamar yadda abin yake yanzu ba to ta wannan hanya za a yi la'akari da mutanen da baya ga amana din a duba kuma irin abubuwan da su kan takarar su kai alkawari. yawa to a wasu lokuta za ka ga jam'iyyun suna cewa a zaɓi wato dukkanin wasu da suka tsaya takara a matakai daban-daban hakan kana gaba zai sa kuma aje a zaɓo bara gurbu ba tunda an ce abu jam'iyya ne a yi zaɓe baki ɗaya na bai ɗaya wanda zai samarwa da jam'iyyar kujeru da dama? To wannan magana ta sata da ake yi a ko yanzu an so ko ba a so ba Najeriya yanzu sak ake yi. Misalin da zan baka shine daga bayyana cewa Jan Muhammadu Buhari ya ci zaɓe. wasu sun yi takarar a majalisar senate da majalisar wakilai sun faɗi a jam'iyyar pdp ko a wasu jam'iyyu ana cewa jama muhammadu buhari ya ci zaɓe sun fice da jam'iyyarsa sun dawo jam'iyyar apc akwai yanzu magana da ake cewa a wasu wurare saboda rabon makamai da za a yi a majalisar senate da ta wakilai din akwai wasu maganganu da ake yaɗa su cewa wasu duka sun ci zaɓe a kan ƙarƙashin tutar jam'iyyar pdp amma suna yunkurin komawa jam'iyyar apc saboda wani mukami da suke hari in an buɗe majalisa su samu to ko mu ki ko mu so najeriya yanzu sak ake yi tunda wanda ba a zaɓe shi ba ma a cikin jam'iyyar apc ɗin yana ficewa ya koma jam'iyyar apc ɗin ina zaton wata kila nan gaba kaɗan za a waiga ne gaba ɗaya a gaba wata jam'iyyar da take mulki a najeriya sai ita apc din kamar wani kira za ka yi ga 'yan siyasa masu ficewa daga jam'iyyunsu idan sun sha kayi abin da ya fi kyau shine in mutum ya yi takara ya faɗa jama'iyyarsa to ya yi sa a cikin jama'iyyarsa ya da baya ya duba ya ga me yasa ya faɗi a cikin zaben da ya gudana jam'iyyarsa ta faɗi ne saboda sun gaza cika wa mutane alƙawura ko kuma a'a saboda wasu matakai da suka ɗauka waɗanda al'umma ba sa so to idan aka duba waɗannan matsaloli shekaru hudu ba yawa ne da su ba sai mutane su zauna su gyara jama'iyyarsu su duba kuma kurakuran da ita jam'iyya mai ci take yi a gwamnati in alabashin aka zo kamfe sai ya kasance sun amfani da wannan ya kasance abin da za su nuna wa al'umma cewa a zaɓenmu da kuka yi a da ba mu ci zaɓe ba amma yanzu mun canza ba mu ɗin nan da da kuke gani ba ne yanzu wasu sabi ne fil saboda haka ku zaɓe mu za mu yi muku a kaza da kaza da kaza kuma kaza da kaza da ita jam'iyya da take mulki yanzu da ta gaza yi muku mu din mun zo muka hau kan gwamnati mun yi alkawarin za mu canza. Ku ɗauki batu ya Ko ki haka